أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta farkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su mu da sake haɗuwa a wannan lokaci a wannan rana ta Lahadi wacce ta dace da goma sha uku ga watan Sha'aban? hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wata ta yi daidai da ɗaya ga watan biyu miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci sake haɗuwa a wannan masallaci a wannan safiya mai albarka da muka saba karatu cikin littafin hisnul muslim min azkari kitabi wa sunnah a Dr. Sa'id bin Wahab al Allah madaukakin sarki ya ji kan gafarta mishi muna cikin fasali na ashirin da biyar inda malaki magana akan al al-azkaru min as inda malaki magana akan zikirori da ake yi bayan an sallame sallah mun karanta mun tsaya a na shida ko za mu tashi a na bakwai kuma yau shi ne darasinmu na arba'in cif-cif a cikin wannan littafi Allah ya samu dace addu'a na bakwai malaye ce ne faɗin lailaha ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب والصبح يشي daga cikin addu'o'i zikirori da ake bayan an sallame sallah ta farilla akwai faɗin wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharikara lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana karanta wannan addu'a su goma bayan sallar magariba da kuma bayan sallar asubahi ana karantawa so goma bayan sallar magariba ana karanta so goma bayan sallar asubahi wannan hadisin malamai da dama sun rawaito shi a cikin littafansu imamu tirmidhi ya rawaito shi a kitabu da'awat hadisi na 3474 Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya rawaito shi ta hanyar Abu Abu da al hadisi na tara, haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nuna hadisi ne ingantacce a cikin sahihu tarhib wa tarhib imamun nasa'i shi ma tar a cikin sunan kubra shi daga abu zar al-ghifari Allah ya kare da a gare su abu al-ghifari lafazin da yazo a cikin sunan na imam at-tirmidhi abu al-ghifari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama yace lallai manzon Allah سيرا دا أمينتين الله سقال تبتا أغريشياتي من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرص من الشيطان ولن ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله abu zarin al ya yace lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce musu duk wanda ya karanta wannan addu'a la ilaha illallah, wahdahu la sharikara la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya karanta bayan ya idar da sallan asuba da sharaɗin wa huwa tsani rijilaihi kafafunsa suna lankwashe yadda ya zauna ya yi sallah qabla an ya takallama kafin ya yi magana da kowa aga sharaɗi guda biyu ku sharaɗi na farko kana zaune yadda ka zauna kai tahiya ka sallama sallah kafanka suna lankwashen kuma kafin ka yi magana da kowa sai ka faɗi wannan addu'a in ka faɗi wannan addu'an wanzan Allah sallallahu alaihi ce ga abubuwan da Allah maɗaukacin sarki zai yi maka Kuti ba lahu ashu hasanat za a rubuta maka ladan ayyukan alkhairi guda goma ba za a rubuta maka lada goma za a baka lada ka kayi wasu ayyuka na alkhairi daban-daban daban-daban har kara goma shine hasanat wa muhiya anhu ashru sayyi'at za a duba ayyukansa na kurakurai da ya guda goma a yafe mishi a share mishi a ce an yafe an share zunubi an gane ku wa rufi alahu ashru darajat Allah madaukakin sarki zai ɗaga darajojinsa har goma wa kana yawmahu zalika fi hilzin min kulli makruhin kuma a wannan ranan tun bayan sallan asuba da ya faɗa. har rana ta faɗi Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kariya daga dukkan wani mummunan abu da zai cutar da shi. Wa harfin mina shaifan Allah zai masa kariya daga shaidan. Wa Walamyan yambaghi lambin an yudrikahu fi zalika al yau, babu wani zunubi da zai aikata da zai sanadiyyar rusa ladan aikin shi gaba ɗaya a wannan yinin illa shirku billah sai dai in shirka ne ga Allah. Sai shirin shirka ne ga Allah amma ce ga wani laifi da zai yi sa gaba da aikin shi na alheri ya rushe zo bai da lada ko daya to Allah zai ba shi kariya daga wannan sai dai shirka ga Allah in yi wannan addu'a bayan sallar asuba kaga ba wahala ko wahalan ɗaya ne shine mun saba da wata al'ada wanda ba san kame na ka fa shine ana na sallah mutum zai tashi ne mutum ya mutum ya mutum kuma kuskure ne kuskure ne ba shi a cikin tarbiyyar musulunci ba shi a ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi an sallah ya ga wani a zaune a bayan sauti ya tambaye shi me yasa muka yi sallah tare da mu so da ya san bai koya musu wannan za duk wanda gan shi a gefe to bai sallah da shi wani amma kai sallah tare da mu za ka zauna inda kai sallah ne kai addu'o'in ka kai azkar ɗinka ka gama ka tashi kaga wannan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sharadi na farko kafafunka suna lankwashe yadda ka zauna na biyu kuma ya zama kafin ta ce ma kowa komai a cikin musnan na imamu ahmad daga nana ummu salama Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta ummu salama take ba da labarin cewa anna fatimata ja'at ila nabiyillahi tashtaki ilayhi alkhidma yace fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo don manzon Allah sallallahu alaihi tana koka masa na yawan aikin gida aikin gida ya mata yawa faƙalat ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah wallahi laqad majilat yadaya min minar raha Ta ce ya rasulullah wallahi hannuna har ya yi bororo saboda tsaban daka da sulfi la ilaha illallah Fatima ‘yar manzan Allah, sallallahu Alaihi take ma mijinta hidima har hannunta ya yi bororo. Ko? Amma wasu ku ya ƙuri ‘yan banza yanzu sai ce wai mace ta ma mijinta girki da kaza wai ba dole ba ne. So da tsaban ‘yan banza ne shi. ba a ƙuri zagi ne amma sun cancanci sama da haka. So tsaban iskanci da zamananci da koyi da arna. ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaji hannunta har yayi bororo ba fa mijinta ta mishi korafin cewa ba za ta yi ba don tana neman babanta ne ke taimaka mata da mafita ba mijin ta ce mishi kai aikin ya mun na fata ba zan yi ba ta ce sun layi wallahi sai da ta rantsi ta ce wallahi laqad na rantsi da Allah tabbas hakika majalat ya daya min raha ta ce hannuna har yayi bororo sau da daka da surfi tace tace afhanu marratan wa a'jinu marratan tace wata rana zan yi sulfe ne da daka wata rana kuma zan yi ne da dutsen nika haka kullun nake yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummu salama tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yake mata in yarzuki Allahu shay'an ya'tiki yace ni ba zan baki wata baiwa ko wani bawa su je su rinka taya ki aiki ba in Allah madaukakin sarki ya azurta ki da wani abu da dalili da zai saki huta wannan abin zai zo amma ni zan baki wata baiwa ko ko bawa ya taya ki aiki ki je ki cigaba da neman lada a gidan mijinki Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bata ba yace wa sa'adulluki ala khairin min zalik sai dai zan shiryar da ke zan baki wani lakari wanda in kika rike ya fi alkhairi sama da a baki baiwa ko bawa ya je rinka taya ki aikin gida in kika rike Allah zai cire miki wannan jin wahala da nauyi da kike ji na aikin gida menene wannan yace mata idza lazimti matja'iki idan kika je za ki kwanta a wajen kwanciyar baccinki fasabbihillaha salatan wa salatin shi sa'ima Allah tasbihi subhanallah subhanallah 33 wa kabbiri 33 ki kabbara Allahu akbar Allahu akbar 33 wahmadi 34 ki gode ma ki ce alhamdulillah alhamdulillah so 34 ya zama dari kenan ku yace ki faɗi wannan yace fadhalika mi'a yace wannan dari kenan fa huwa khairul laki min al khadim yin hakan ya fi miki alkhairi sama da a baki wani bawa da zai rinka miki hidima yake wa idza sallaiti salata subhi yake idan kuma kika yi sallar asuba kika idar da sallar asuba Faƙuli to kice la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كفلاص غوما بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب شيء كرنتا صوغوما باين سلم الصبح كفاك كرنتا صوغوما باين سلم مغربا yace fa inna kulla wahidatin minhunna so da kowanne daya in kika fada tuktabu ashara hasanatin za a baki ladan kin yi aikin alkhairi guda goma Wata tahqqu ashara sayyi'at kuma za ta kankare miki kurakuranki guda goma wa kullu wahidatin minhunna kuma kowane ɗaya daga cikin wannan kalma in kika faɗa ka itki raqabatin min waladi isma'il za a baki lada kamar kin ƴar ta bawa bawan nan da ya fito daga tsatsan annabi isma'il ولا يحل لذنب كتب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون شرك كما باب ونزنبي دذاك أيكتا أو النارانا دذي سنديا روس أيكم كغبانا في شركة في شركة شيك وهو حرسك كما زي زومك ونكاريا ونكتنغا ونجرقوا لك شيئا ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية wannan kariyan da wannan falalan da aka faɗa zai ta kare ki tun daga asuba da kika faɗa har sai kin faɗi na magariba na magariba zai ta kare ki har sai kin faɗi na asuban gobe da safe in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mawa yarsa na na Fatima Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta lafazin da ke cikin littafin Imam al tabarani wanda na Imam al tabarani daga Mu'adh bin Jabal Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa Mu'adh bin Jabal ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man shi na yansarifu min salati al-ghadati duk wanda ya faɗa a lokacin da ya sallama sallar asubahi qabla an yatakallama kafin yayi magana da kowa sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara warratin u'tiya bihinna sab'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan bayan ya sallama sallar asubahi kafin yayi magana da kowa za a bashi abubuwa guda bakwai menene abubuwa guda bakwai din nan mazalla ce Balahu lahu bihinna Ashiru hasanat abu na farko za a rubuta masa ladan yayi ayyukan alkhairi guda goma wa mudiya anhu bihinna Ashiru sayyi'at za a kankare masa kurakuransa guda goma wa Alahu lahu bihinna Ashiru darajat da waɗannan addu'o'in za a ɗaga darajojinsa har guda goma wa kunna lahu ajru ashri nasamatin kuma za a ba shi lada kamar ‘ya'yanta bayi guda goma, wa kunna lahu hatiban min shaiɗani. kuma waɗannan kalmomin za su zama masa kariya katanga daga shaidan, wa hirzan min makruhi za su zama masa kariya daga duk wani abu da zai cutar da shi, walam yalhaquhu fi yawmihi zalika zambun illa shirku babu wani abu da zai rusa aikinsa a wannan ranar sai shirka ga Allah madaukakin sarki. yake wa man qala hunna haka wanda ya faɗi waɗannan kalmomi hina yansariqu min al-maghrib a lokacin da yake sallana sallar magariba uqiya mithlu zalika laylatahu za a bashi kwatankwacin irin wannan kuma a daren sa gaba ɗaya an gane ko shi ma wannan haka imam at-tabarani ya fitar a cikin mu'jam sa mu'jamul kabir daga sahabi mu'azu dan jabal Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi to wannan duka a kotar ruwaya na imam at-tirmidhi shi ma daga umarata bin shabib Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi to wannan kaga duka yake nuna mana cewa lallai karanta wannan addu'a bayan an kidar da sallar farilla abu ne mai matuƙar muhimmanci. abu ne mai matukar mahimmanci rashin yin wannan ba ƙaramin asaran falala mutum yake yi ba zunubi mutum ke da shi ba amma kuma ya yi asaran falala da lada da bonusus ko sun bonusin da yawa bonusin da yawa la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahu hamdu Yuhi wa yumitu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma na ga ba za ka kai minti biyu ba ko ba haka bane ba za ka kai ba malai ke cewa wannan hadisin hadal hadis ya bullu ala al-fadl al-azim ce wannan hadisin yana ishara yana nuna falala mai girma liman qala hadha adh-dhikru ba'da salati al-fajr wa ba'da salati al-maghrib ga duk wanda ya karanta wannan addu'a bayan ya idar da sallar asubahi da kuma bayan ya idar da sallar sallar magariba bayan ya idar da sallar magariba ah, Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyaye ma'anan addu'an la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika tara. Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa lahul mulk gaba ɗaya mulki nashi ne wa lahul hamd godiya sakakkiyar godiya tabbata zuwa gare shi kaɗai ne ake masa wannan yuhyi wa yumit ne yake rayawa kuma shi yake kashewa da ka ga ya rayu Allah ne ga daman ya rayar da shi Don wanda kaga ya ya mutu Allah ne maɗaukakin sarki ya ga daman rayuwar ta ta kare biyadihi alkhair dukkan alkhairi suna wajen Allah ne duk wani abu da muke yake nima na alkhairi ya nima a wajen Allah madaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai babu wani abu wanda yadda ƙarfin Allah maɗaukakin sarki shi Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan dukkan to um, faɗin cewa mutum ya karanta wannan addu'an a lokacin da yake zaune kafafunsa suna lankwashe yadda ya tahiya ya na tsalla. maluma suka ce wannan shine ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi faɗa sai dai da liman shi kaɗai sai dai ga zaliman shi kadai saboda abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi liman in ya salla, sallah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ma shi ne yana tsayawa ne yana kallon alkibra gwargwadon yadda zai yi istighfari ya faɗi Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram yana gama faɗan wannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine liman ya juyo ko mai fuskanci mamu ya zama da mamu da liman suna fuskantar juna duk wani azkar duk wani zikiri da liman zai kuma zai ne a wannan halin yana kallon mamu haka ya tabbata hadisin da nana Aisha ta rawaito wanda ke cikin sahih Muslim hadisi na 591 a cikin sahih Muslim nana Aisha Allah madaukakin sarki ya tsare da a gare take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam idza sallama tace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya sallama sallah ha lam yaq'ud baya ci gaba da zama yadda yake zaune na fuskantar alkibra illa miqdara ma yaqulu sai dai gwargwadon lokacin da zai faɗi istighfari yace Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram yana faɗan wannan thumma yansarifu biwajhihi ila an-nas sai ya juyo fuskansa kuma ya rinka fuskantar mutane da shi da mutane sai su rinka fuskantar juna shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce suna son sun fi son su zauna sun fi son su zauna a gefen manzon Allah sallallahu ta dama ko gefensa ta hagu akan su zauna a setin bayansa aka ce me yasa suka ce saboda muna mun fi son mu zama wanda ya lokacin da ya fara juyo kai ya zama mun fara haɗa ido da shi kafin sauran mutane su haɗa ido da shi an fahimta ku saboda sun fi suna son in manzalla zai juya ta hagu ne ya zama kaga wanda ke gefe shi hagu shi za su fara haɗa fuska in zai juya ta dama ne wanda ke gefe shi ta dama shi za su fara ne haɗa fuska kafin ya juyo suka ce in ya juyo kuma yana askar sai rinka mana murmushi sai rinka mana murmushi ba kuma zai biyo ne sai ɗaura fuska kamar an masa laifi ba an gane ku. addu'a ta takwas wanda shine malai kawo na ƙarshe shine faɗin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahu akbar wannan addu'an kuma ana faɗin ta ne bayan sallar asuba ba mutum ya idar da sallar asuba haka ya tabbata daga nana ummu salama Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta yana cikin sunan na imam ibn maja ya rawaito shi hadisi na 925 imam an-nasa'i ya rawaito hadisi na 102 imam at-tabarani a cikin al-mu'jam as-saghir ya rawaito shi hadisi na 735 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rawaito hadisi na ingantacce a cikin sahihu Ibn Majah na na ummu salama Allah madaukakin sarki ya kare da a gari take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya yaqulu ya kasance yana fada idza salla subha a lokacin yayi sallar asuba hina yusallim bayan ya sallame sai faɗi cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah lallai ni ina roƙonka ta azurta ni da ilimi mai amfani Allahu akbar yace wa rizqan tayyiban ta azurta ni da arziki tsarkakakke wa amalan mutaqabbala kuma ka azurta ni da aiki karfatsi kai dai daga jin wannan addu'an ka san manzo Allah sallallahu alaihi mu yake koya mana ba shi wani ko haka bane ai babu wani manzo da Allah zai turo shi ba sai ilimin shi mai amfani ne babu wani manzo da Allah ke sanya arziki na datti a tare da shi shi yasa ma manzanni ba sa cin sadaka a ko so da ai sadaka kaman datti ne ka fitar daga dukiyanka ha shi yasa su sa manzanni ba sa ci da su da iyalansu kuma ai manzanni aikin su one way ne ai tafiya ne sai ka san mu manzo Allah yake koya mana wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maluma suka ce ma'anan ilman nafi'an suka ce ai ilmun ladhi yuntafa'u bi ilimin da al'umma suke amfana da shi ma'ana yud'a ilaihi ana kiran mutane zuwa ga wannan ilimin. Jama ba mutum yana da ilimi kuma ya bar shi shi kaɗai ba baya kiran mutane zuwa gare shi kuma baya aiki da ilimi an gane ku kamar da Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen a cikin Asharh al-Mumti' yake cewa wa kam min 'ani jahil tajid indahu min al-khushu' lillahi azza wa jal wa من الخشوع wa husn as-sira was-suluk wal-ibada akthar min من mimma inda talib al-ilm ya ce so da yawa za ka samu alamun da zai nuna maka ilimi mara amfani Shi ne ka samu wanda ba ba malami ba kila ma gama gari kila ma jahili ne za a kira shi jahili misali amma nutsuwa da mu'amala da kula da ibada da amana da gaskiya ya zama ya fi malami mai ilimi shi to wannan yana muka cewa mai ilimin na ilimin shi mara amfani ne ba mai amfani ba ne amma ilimi mai amfani zai koya maka gaskiya zai koya maka amana zai koya maka mu'amala da mutane zai koya maka sanin haƙƙin mutane ba za ka zama azzari ba za ka zama mati amana ba a gani haka arziki wanda yake fayyiban yake aimana mana halalan arziki na halal arziki na halal kamar da imamu sana'ani alaihi rahmatullah yake faɗa cewa ai wa huwal halalu ce arziki rizqan tayyiban ay rizqan halalan arziki wanda ya zama na halal babu haƙƙin kowa a ciki kuma baka bi hanyar da Allah ya hana abi wajen tara arzikin ba don akwai arzikin da za ka samu baka zalunci kowa ba amma hanyar da ka bi ka mallaki arzikin kuma hanya ce ta haram misali mutum ya zama sana'ar sa ita ce roƙo shi sana'ansa kenan roƙo da bara kaga bai zalunci kowa ba duk wanda ya bashi ya bashi ne da tsibi nafsin amma kuma arzikin da yake rike da shi haram so da hanyar da ya ya samu arzikin hanya ce ta haram so da Allah bai halatta roƙo ya zama sana'a misali an fahimta ku ya zama arzikin na halal babu haƙƙin kowa kuma ka bi hanyar da Allah ya yarda a bi wajen a arzikin sannan wa amalan mutaqabbala aiki wanda yake karfaffe aiki wanda yake Allah madaukakin sarki ya yarda da shi suka ce shine labudda an yakuna khalisan lillahi sawaban ala shari'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da malam ibn kathir Allah madaukakin sarki ya kare da dukan shi gafarta mishi yake ba aka ce aiki karfaffe ne aiki wanda ya zama ya kunshi abubuwa guda biyu na farko ya zama aikin an yi ne don neman yardan Allah kuma ya zama wannan aikin an yi ne bisa shiryan manzon Allah sallallahu mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar haka aka yi kuma da aka tashi sai aka yi don neman yardan Allah ba don a ba wani haushi ba ko ba don a burge wani ba zuciyar ta yi ne kawai don Allah ne ya biya shine aiki karɓaɓɓe to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana mu rinka roƙon mu rinka addu'an nan bayan mun idar da sallar asuba ne Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da alkhairi wannan shine abin da mala ya kawo na ƙarshe abin da ya shafi addu'a da ake bayan an sallana sallar farilla Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana da abin da muka ji ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kai, kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira na'am